Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ƙungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross a nan Amurka ta koka kan yadda ake samun ƙarancin masu bada gudunmawar jini a ƙasar. inda ta ce rabon da a ga irin wannan karanci tun shekaru ashirin da suka gabata yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo to kamar da wasu ku suka ji a farkon shirin kungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa red cross a nan amurka ta koka kan yadda ake samun karancin masu bada gudunmawar jini a ƙasar inda ta ce rabon da aga irin wannan adadi mafi karanci na masu bada tallafin jinin tun shekaru ashirin da suka gabata lindy lewis ta kwashe shekaru da dama tana ba da gudunmawar jini bisa wasu dalilai na raɗin kanta I have the ability to do it because I know not everybody can. Um, I know there's shortages. ina iya ba da gudunmawar jini, na san ba kowa bane zai iya. Na fahimci cewa akwai karancin jini. Ahalina suna da tarihin matsalar cutar daji. saboda haka ba da tallafin jini na taimakawa marasa lafiya kuma zan iya ba da gudunmawar jinin ko da ban san mutum ba. To Lewis dai kan kwashe sa'o'i biyu tana ba da gudunmawar jinin inda takan numfasa har ta kalli fim guda yayin ɗibar jinin sai dai tana ɗaya daga cikin mutane kalilan da ke zuwa wannan cibiya domin ba da gudunmawar jinin. A cewar ƙungiyar ta Red Cross adadin masu zuwa ba da gudunmawar jini ya ragu sosai cikin shekaru ashirin da suka gabata joan nolin jami'a ce a kungiyar ta red cross Since 20 years ago, the blood donor population has dropped by 40%. We used to have close to 4 million, now it's just a little over 2 million. Ta ce tun shekaru 20 da suka gabata, adadin masu bada gudunmawa jini ya ragu da kashi 40. A da mukan samu miliyan 4, amma yanzu da kaɗan yake haura miliyan biyu hakan na da nasaba sosai da barkewar cutar covid lokacin da aka rufe makarantu da wuraren kasuwanci sannan ga yanayi da ake fuskanta a sassan amurka da cututtuka da ke zuwa lokaci-lokaci. To zubar dusar kankara da ruwan sama da kuma mummunar guguwa da ake fuskanta a sassan Amurka sun sa masu zuwa ba da gudunmawa jini fasa zuwa ba da tallafin a cewar wani daga cikin wakilan kungiyar ta red cross kuma duba da cututtuka kamar na zazzafan mura da dawowar covid-19 akwai yiwuwar mutane da dama su kara janyewa Right now, the most urgent need is for platelets as well as... Joan kenan take cewa a halin yanzu ana buƙatar jini cikin gaggawa musamman ma na nau'in O saboda a ƙara adadin yawan jinin da ke rumbunmu. A Amurka duk wanda ya haura shekaru sha 18 zai iya ba da gudunmawar jini aƙalla sau ɗaya a cikin kwanaki hamsin da shida Ana kuma buƙatar nauyin wanda zai ba da gudunmawar jinin ya haura kilo hamsin A cewar Dean Robin wanda shi ma ke ba da gudunmawar jini, duk wata biyu sai ya je ya ba da wannan tallafi I've been donating platelets for about 10 years. Uh, I'm lucky that I have very good health. Ya ce kusan shekaru goma na kwashe ina ba da gudunmawar jini. Na yi sa'a ina da cikakkiyar lafiya. Hakan ya sa na ga ya dace na taimaka wa waɗanda ba su da wannan ni'ima. A Amurka ba a biyan masu ba da gudunmawar jini, ko da kuwa an kai wani shalli da ake bukatarsa cikin gaggawa. ƙwararru na ganin idan aka fara biyan masu ba da gudunmawar hakan zai sa mutane su kalli al'amarin a matsayin wata hanyar samun kuɗi abin da ake fargabar zai iya sa wasu su ki faɗan ko suna da wata kwantacciyar larura amma duk da haka akan ɗan samu tukwici in ji lindy lewis If you donate platelets three times, you get a $10 gift card each, each time. Ta ce idan ka ba da gudunmawar jini sau uku, za ka samu kyautar katin da za ka yi cefane na dala goma. Sannan za a baka dama ka shiga gasar raffle don zuwa kallon gasar kwallon kafar Amurka ta Super Bowl. Sannan mukan samu riguna da safa da dai ire-iren waɗannan ƙananan kyaututtuka. Ƙwararru dai sun ce a duk ƙiƙa biyu wani kan buƙaci gudunmawar jini a Amurka. abin da ke nufin duk wanda ya bada tallafin jinin mai yawan milimita 500 akwai yiwuwar ceci ran wani masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon wanda shine zai zamanto na ƙarshe da zama gabatar muku a kafin rediyo inda shirin zai koma shafukanmu na sada zumunta. yanzu a madadin angelina bagdar sanyan da ta hada asalin rahoton sai julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu haɗu a shafukanmu na sada zumunta na murya amurka